السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا yan المسلمين الله سبحانه وتعالى Allah subhanahu wa ta'ala da ya ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu <clears throat> ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo hu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu sake maimaita ayan jiya malam ya karanta mana ita أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من, من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون نعم آه وانا آية من البركة jiya mun taɓo bayani kaɗan a game da ita wanda lokaci bai abun nan bai yalwata a gare mu bayan da za mu fassara ta yadda ya kamata wannan aya mai albarka kamar yadda na ce jiya tana da dalilin sauka dalilin saukanta shine mutane ne yahudawa ne suka haɗu suka ce za su je su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya da fatawa yawanci suna zuwa akan yar ƙure ne su ga ko annabi ya san kamar yadda suka ce suka suka ce za su tambaye shi waye mai kawo mai wahayi ya ce jibrilu ne suka ce makiyin mu kenan <clears throat> to sun yi gungu suka ce ya muhammad sallallahu alaihi wasallam muna da tambaya ce menene me yasa Allah ya halicci wata da rana amma wata ita eh, rana a dunkule take kullum a yanda ka ganta haka take amma wata in ya tashi fitowa sai ya fito ɗan siriri haka ƙarami kamar zare yana nan yana girma yana girma yana girma yana girma yana ƙara faɗi in aka kai goma sha biyar daidai sai ya ka gan shi rabi sai ka ga sai ka ga ya cika kai ya zaman to round idan ya tashi kuma raguwa sauran kwanakin ka ga yana raguwa yana raguwa har lokacin da zai ƙare kuma ya ka gan shi ya dawo siriri. me hikima haka me yasa wata ke haka amma ban da rana ita rana haka take kawai a tsaye sai Allah madaukakin sarki ya tsegunta annabi ya ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallam ta hanyar wahayi yace yasalunaka anil ahilla ya Muhammad za a zo yanzu a maka tambaya game da wata me yasa wata yake haka to ga amsan da zaka basu kaga ta inda za ka gane manzon Allah baya magana kenan akan desire ko son zuciya komai Allah ne yake ce masa ga yanda ka ce shine la ko anil hawa in huwa illa wahayun yuha hatta idan aka zo za a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya to Allah ne yake masa wahayi ya bada amsa yace kul kul ka gaya musu hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wato dalilin da yasa watan nan yake haka to alama ne na tantance lokutan mutane na amfaninsu na duniya da amfaninsu kuma na addini amfani na duniya ta watan nan ne ake gane duk waɗansu alƙawura da muke yi wane ya ɗau bashi a hannu na shi bayan wata biyu zai dawo da shi ta ƙirgen watan ake ganewa wance mijinta ya mutu za ta zauna zaman takaba da kwana goma ta watan ake ganewa wani za a rantsar da shi a ofis ran kaza ta watan ake ganewa yanda watan yake fita yana tafiya to shi yake bada lokuta shi yake ba da seconds shi yake ba mintoci shi yake ba awowi shi yake ba kwana shi yake ba mako shi yake ba wata shi yake ba shekara shi yake ba duk wani abin da maslahar mu ne wanda kirga shi muke yake ba mu kwanaki to amfanin wannan watan kenan kun ga wannan tulin nas wato bangaren fa'idanta mutane mutane ne suke fa'idanta da haka shine ke determine in lokutan su da menene da koma da koma sannan wannan bangaren harkokin su na duniya na rayuwarsu su kenan sannan ta bangaren addini kuma walhaj, ina fata an gane ta watan ake gane watan haji ya tsaya yau muna daren mina yau za mu waye gari a arfa daren muzdalifa yau za mu waye gari a mina za a yi jifa yau ne ranar aski yau ne ranar dawaful ifaba yau ne ranar yanka yau ne za a za mu je kaza ɗawafin bankwana menene to shi wannan watan yadda yake yi yana ba mu amfani na rayuwarmu na tafiyar da harkokinmu na duniya da kuma tafiyar da harkokinmu na mene na addininmu da haka din ne muke gano eh watan ramadana ya tsaya da haka muke gano da watan ne muke gano yau shawwal ya tsaya da haka muke gano yau zulhijja ya tsaya da haka muke gano cewa yau muharram koma da komai amfani shi kenan kawai inji Allah ka gaya musu haka sannan suna da wata ɗabi'a mutanen Madina an akwai waɗansu ƙabilu da ake kiransu Homs kumsawa su idan suka yi ɗamara suka shiga kayan aikin haji za su tafi haji da tun kafin zuwan musulunci to ba sa shiga gida ba sa shiga gida ta gaba ta ƙofan gida sai dai su zaga su haura ta katanga su jira ta cikin gida idan mutum ya yi ɗamara ya sanya waɗannan kayan ya yi niyan aikin haji ba ya shiga gidan shi ta gaba sai ya shiga ta ina ta baya yake tsallakawa ya hau wai saboda shi a gani shi tun da ya niyan haji idan ya shiga ta zaure ko ta kofa ko ta menene ai gini ya rufe masa kai haka ko kuma ka'idan wanda ya ihrami ba zai shiga gida ta kofar gida ba to shine Allah ya ce walaysal birru an ta'atul buyuta min zuhuriha ba imani bane ba addini bane mutum idan don ya yi ɗamara ya yi niyya na aikin haji ya riƙa haurawa ta katangar gidansa in zai shigo in kuma irin mai irin menene ɗin na garu ɗin nan yawa zana irin abin nan na zana fence na zana kawai sai ya buɗe ciyawan ya ɓula kawai sai ya riƙa shiga zanan ta nan kawai sai ya riƙa shiga zanan ta nan in kuma gidanne ne sai ya hau katangan kawai ya jira sai dai a gan ta cikin gida saboda yana gani idan ya zo ta gaba aikin hajjin shi zai ɓaci akwai canfi akwai mene akwai mene ne Allah ce to wannan harkan wannan ɗabi'ar wannan aƙidar ba imani bane in ji Allah ba imani bane su kullum suna so su nuna tunda sun yi ɗamara da aikin hajji yanzu su rika nuna wa mutane su daban ne da mutane duk wanda aka gan shi yana shiga ta ƙofar gida gidan shi ta ƙofar gida ba alhaji ba ne kenan wanda ya niyya wanda aka gan shi kuma yana shiga ta baya ya jira shi ne alhaji Allah ya ce wannan abun na riya na nuna wa mutane za ku bambance kanku ku nuna ku ‘yan addini ne ‘yan imani ne Allah ce wannan ba imani ba ne laisal birru ba imani ba ne an ta'atul buyuta min zuhuri ha ku rika shigo gidajen ku ta baya ku rika tsallake katanga walakin birra asalin mai imani asalin imani shine manittaka wanda yake jin tsoron Allah a zuciyarsa ina fata an gane ko duk wani aiki na zahiri duk wani aiki na zahiri baya nuna shine imani shine imani imani asali a zuciya yake da biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma waɗansu abubuwa na show of na zahiri na zahiri ko in haɗa wata irin alkebba ko in haɗa wani irin rawani ko in riƙe wani irin carbi ko in riƙe wani abin nan duk inda zan je ina nuna mutane alaman a kalle ni ne mai imani Allah ya ce duk wannan shiga ta zahiri ba shi bane imani manzo Allah ya ce attaqwa ha huna attaqwa ha huna attaqwa ha huna sannan Allah ya ce fala tuzakku anfusakum ku daina nuna mutane ku masu imani ne Allah ya ce huwa a'lamu bimani ni Allah ni na san mai tsoro na ni na ni san mai tsoro na alama ta nuna imani ba ta daga wani abu na appearance ɗinka da za a nuna a ganka kawai kai ta ƙi ne manzo Allah ce abun a zuciya yake sai dai abun da annabi ya ce a bayyana shi kamar bayyana gemu manzo Allah ce ne a bayyana shi kaga in ka bar shi wannan ka bar ka bar sunna ce ta manzo Allah ka dage wandan ka karya ja kasa ka bar abinda manzon Allah yake amma wani abin da kai ka kirkiro shi ka nuna wa mutane a zahiri cewa da an ganka an ga mai imani da an ganka an ga mai tasbihi da an ganka an ga mai wuridi da an ganka an ga mai kaza wannan baya daga cikin abun nan wannan nuna abun a zahiri Allah madaukakin sarki yace ba shi bane walakinnal birra manittaka abun a zuciya yake inji Allah subhanahu wataala abun a zuciya yake sai Allah madaukakin sarki ce wa atul buyuta min abwabiha ku rika shiga gidajen ku ta kofa har ku kirkiro wa kanku abinda ni Allah ban ce ku yi ba kawai za ku nuna ko alhazai ne masu imani za a tafi haji za a yi kaza kaza Allah ce ko ya shiga gidan shi ta kofan gida wattaqullaha ku ji tsoron Allah ku daina kirkiro abubuwa kuna manna wa kanku la'allakum tuflihun idan kuna haka kuna kiyayen irin waɗannan to babu shakka za ku rabauta نعم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم نعم نعم bayani ne akan jihadi yaki irin waɗannan ayoyi kaman kullum nikan faɗa muku ba a son a rika jinsu a ƙur'ani ana fassara su saboda irin yanayin da ake zaune yanzu shi kafiri da yana son duk irin waɗannan ayoyin a tsatsame su a tsatsame su a cire su daga Qur'ani saboda irin su ne ke kawo tashin hankali irin su ne ke kawo rashin zaman lafiya irin su ne kaza kaza kaza suke koya musulmi ya zamanto terrorist ya zamanto dan ta'adda ya zamanto mai tada zaune tsaye ya zamanto mai kaza da kaza da kaza da kaza da kaza masu wannan burin su kuma kullun technology nasu da ci gaban su yanda za a kullo da mizal ne sabo a je a harba miza yau a ce an kullo da mizal an kullo da sabon makami an kullo da kaza an kullo da kaza kullun idan zaka nuna sai sun nuna maka ci gaban su na kirkiran wani irin makami ne ko wanda ba a ko, jirgin saman da bayi da direba ko wani irin makamin da rada ba ta ganin shi ko irin kaza ko iri kaza ko iri kaza kullun za ka samu abin da suke nuna a duniya kenan su ne masu ƙarfi saboda sun mallaki kaza kaza kaza kai kuma ƙur'ani idan ya nuna maka kai musulmi ga yanda za ka kare kanka daga azzalimi mai ta'addanci wanda zai takale ka sai a ce kai ne mai ta da zaune tsaye hmm? kun ga ayan dai ba wai tana nuna mana bane in ka haɗa kaza da kaza da kaza bom zai tashi in ka haɗa kaza da kaza da kaza bullet kenan in ka haɗa sinadari da kaza da kaza da kaza za ka iya yin mizai ba fa abin da ayar take nuna ba ba kenan amma ka karanta su kawai dan ta'adda in ya zo maka ya za ka kare kanka in ya tsokane ka ya za ka mai da martani in ya taɓo addinin ka ya za ka taso masa wannan shine ta da hankali amma shi mai technology ƙera abin da zai tarwatsa duniyar shi ba mai dan ba mai ta da hankali bane kai ne kawai mai tada hankali ya kamata kana zaune a zo a wanka mamari sai a tafi sai a tafi saboda kai mai zaman lafiya ne saboda kai ba dan ta'adda bane kai ba mai tada zaune tsaye bane sai wannan ya zo ya mare ka, wannan ya hana ta sallah wannan ya kona maka masallacin ma wannan ya kona alqur'ani ya taka shi sai a zauna ba a magana shine irin musulman da ake so a samar da su a duniya ta yau kenan ya zama to qur'ani ma baka iya karanta shi ba baka iya komai ba da makamantansu ina fata an gane ko to shine Allah madaukakin sarki ya san shi ya halicce mu Ka ga mutumin da yayi wa annabin Allah rashin kunya Allah ma baya ladabi gare shi an yi an yi su bi annabin sunki an yi an su su ga musuluncin sunki to tabbas Allah ya san wata rana za su rika takalan waɗanda suke addini za a rika takalan mabiya addini ba za a taɓa zauna a bar su haka ba to sai Allah yake ka mana matakan tsaro matakan kariya kuma matakai masu adalci domin musulunci a duk duniyan nan ba wanda za ka zauna da shi lami lafiya irin musulmi musulmin ma wanda ya fahimci musuluncin ta hanyar koyarwan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya zauna da kiristoci ya zauna da yahudawa ya zauna da masu bauta wa gumaka an zauna da su komai manzan Allah ya musu na gata adalci irin na addinin musulunci da aka turo manzon Allah ya yi wa'azi ya kira sai Allah ya ce in alaika illal bala ya Muhammad kai naka ka isar wa mutane sako kawai lasta alaihim bi musaitir ba mu ce ka tilasta wani ya shiga addinin nan ba kawai a wata aya cikin suratul baqara zamu zo ayar can gaba Allah ce la ikraha fid din wannan addinin musulunci e kar ku tilasta kowa by force ya shige shi qad ta bayyana rusdu, al-ghay shiriya ta bayyana daga bata shiriya qarara take bata ma qarara take wa man yakfur bi taguti wanda ya kafurcewa kafurci da shirka da dagutu da bauta ma wani Allah wa yu'min billahi yi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan wannan shine wanda yayi riko da igiya mai karfi ita ce la ilaha illallah wanda har abada igiyan nan ba ta tsukewa kaga addinin musulunci ya ba ma kowa kar ku tilasta kowa ya shiga wannan addini da aka kirasu aka kira su suka ki musulunci sai Allah ya ce ta ya Muhammad ka gaya musu ya ayyuhal kafirun ya ku kafirai tunda kun ki ku shiga addinin musulunci da na zo da shi to la a abudu ma ta abuduna ni ban ba zan bi abun da kuke bauta na gumaka ba kuma na san wala antum abiduna ma abudu ba za ku sake gumakanku ku bauta wa Allah ɗaya ba wala ana abidun ma abattu ni ba zan taɓa kasance mai bauta gumakanku ba wala antum abiduna ma abudu saboda haka kowa ya je ya zauna lakum dinukum kulli yadin ku je ku yi exercise religion naku ku yi addininku ku yi abin da duk kuka yi imani da shi ku je can ku yi abin da kuka yadda da shi ni ma ku bar ni waliya dini kun je ku yi nawa addini kun ga ba adalcin da ya wuce wannan ba adalcin da wuce wannan kaga idan aka bi waɗannan ayoyin har duniya ta nade ba ba za a yi taɓa faɗan addini ba ba za a taɓa religion crisis ba to amma inda gizon ke saƙa shine an ce su yi nasu mu an ce mu yi namu mun zo za mu yi namu sai ya kunno kai kuma cikinmu wai ba za mu yi ba ya kunno kai cikinmu ba za mu yi ba mun ce za mu yi shari'a mu yi wa junanmu bulala yana can gefe baya musulunci ba a isa ba mai ake kakala kenan rigima kawai rigima mun ce mu da mu in wani ya taba kwama wani za a yanke hannun shi yana can ce ka isa ba ba hannun shi za a yanke ba ba addinin sa an ce shi ma in akwai nashi din ya je ya fito da shi Allah ce ku dinukum ku je ku yi naku duk abin da kuka yi imani ku je ku yi shi an ce za a islamic bank aka ce ba ku isa ba ku je ku buɗe naku littattafan kuma ku fito da yadda addinin ku ya tsara muku harkan tattalin arziki ku je ku buɗe shi ma ku je ku buɗe bankuna tunda kuna da tsarin a addinin ku je ku yi amma za mu yi ku ce a'a a yanzu a cikin littattafansu akwai haji akwai zuwa ziyara to duk duniya ba inda ake jiya ziyara sai 'yan najeriya duk duniya ba inda ake zuwa ko ka je wata kasan waje ka samu an sa peter eh, kaza jp babu sai ka zo najeriya amma da za ka samu littattafa ka ce ku nuna inda aka ce ku je na ku haji ku je babu amma mu sai ka kawo ayoyi da yawa amma da suka tada zaune tsaye musulmai suna zuwa ana kashe kuɗi mu ma sai an je an tada hankali ba ana zuwa ba wani ma ka samu ba falastini ma zai nuna musu inda suka je <laughs> zai nuna musu ziyaran duka za su bi ba falastini ya ce ga yanda ake ga yanda su da su gama wanda duk ya zagaya da su ma musulmi to za ka samu ba matsala to waye in musulmi ya tashi yin nashi sai a ce bai isa ba mu ma mu buɗe ai sai mu buɗe namu littafin in muna da tsarin mu ce mu ma bari amana tunda gwamnati ta yadda ka yi musulunci mu yi musulunci ka yi kiristiyanci ta yadda muna zuwa haji kuna zuwa kuna zuwa ziyara shikenan constitution ya bayar to in za mu buɗe banki sai saboda dokoki ga yanda musulunci ya tsara kowa ya ku ɗauko ku buɗe a je a buɗe ga yanda dokokinmu suka tsara da babu matsala to saboda irin wannan takalan ne Allah maɗaukacin sarki ya ce kai wa ƙatilu fi sabilillahi ku yi yaƙi don ɗaukakar karmar Allah suwa za ku yaƙa allazina yuqatilunakum waɗanda suke yaƙanku suke tsokananku suke tsangwamanku suna cewa ba ku isa ku yi addininku ba wai kuma an ba su rai su yi nasu to su ne za ku yaƙa in ji Allah wala ta'atadu kada ku yi ta'addanci ko musulmi ku samu wanda bai tsokane ku ba bai tsangwame ku ba bai hana ku ku yi addininku ba ku je ku far masa ku yaƙe shi a'a in ku yi haka ku yi ta'addanci Allah ce zan kama ku ku musulmi in ku yi haka wa za ku taɓa wanda ya taɓa wa za ku yaƙa wanda ya ce ba ku isa ku yi addinin naku ba shi ne za ku taɓa kada ku tarar da mutum yana zaune bai hana ku addinin ku ba bai hana ku komai ba sannan bai fito ya yaƙe ku ba ku je ku faɗa masa ku yaƙe shi to inna allaha la yuhibbul mu'tadin ni Allah bana son musulmai masu irin wannan ta'addanci bana son masu ta'addanci ka tarar da mutum bai ci bai sha ba bai maka ba bai hana ka ba bai tsangwame ka ba ba na so in ji Allah subhanahu wa ta'ala amma wanda suka fito suka kunno kai ba ku isa ku yi ba su za ku yaka wanda nuna ba ruwan shi ba ruwan ku da shi in ji Allah in kun taba shi kun yi ta'addanci kuma ba na supporting ku, in ji Allah su waɗannan ɗin da kuka sa a kafan wando ɗaya da su ɗin nan waqtuluhum haisu saqiftumuhum ku neme su ku yaƙe su a duk inda kuka same su wa akhrijuhum ku fidda su su ma daga gidajensu da ƙauyukansu min haitu akhrajukum kamar yadda su ma suka fidda ku daga ku. suka fidda ku daga garuruwan ku, kuma ku je ku fidda su Allah ce wal fitnatu kaga fitina ta yau da gobe yau a ka a tsangwane ka a hana ka haƙƙinka a hana ka kaza yau wuka kaza a yi artabu kun ga irin wannan fitinan kullum to a shan min alqatl ta fi yaƙin fitina ta fi yaƙin tsanani yaƙi idan aka gwabza aka yi shi sau ɗaya aka ba hammata iska aka da aka da kowa wanda aka rinjaye ce na yi saranda to Allah ya ce gara wannan ya fi sauƙi a kan fitina ta yau daban ta gobe daban ta jibi daban ta gata daban wanda ba ta karewa Allah ce gara kwafsawan ya fi sauƙi ina fata an gane ko yanzu mu duba yadda aka yi ta musguna musulmi a menene wannan ayan ta sauka a zamanin makka da sahabai da yadda aka yi ta galabaita musu kuma tana tafiya da duk wani zamanin da kafuran zamanin suka ce za su yi musulmin wannan zamanin kamar yadda kafiran wancan zamanin suka yi musulman wancan zamanin ina fata an gane so abun yana tafiya ne da kowane lokaci da kowane zamani ina fata an gane annabi sallallahu alaihi wasallam da aka aiko shi da la ilaha illallah bai tilasta wani ba sahabai suka yi ta musulunta bayi suka yi ta musulunta mu duba yadda ake jan su waje a azabtar da su a dake su a kashe su a hora su duba bilal a kai shi tsakiyar rairayi na makka ma malam na zafin abin nan na eh, eh, rairayi mai zafi lokacin zafi ma malam desert tana boiling kasa tana boiling a je aje shi a tuɓe yana kallon rana a ɗauko ni dutse a aje mai a kirji ina fata an gane a ɗauko dutse a sa mai a kirji su amma ga sunan yadda aka kashe su mahaifinsa ya yasir da sumayya duka ga ba su hana su bautan gumakansu ba ba su tsangwame su ba ni dai ga abin da nike yi ni zan yi addini nan ba zan bauta gunke sai ya zama to ka bi ni kai ta azabtar da ni kana duka kana ci mun zarafi kana kashe muta ina fata an gane ko to Allah madaukakin sarki ya ce to <clears throat> kafiran nan in ji Allah ga doka wala taqtuluhum inda al-masjidil harami kada ku yaƙe su kar ku kashe su a waɗannan wurare masjidul haram a ka'aba a boundary na haramin makka ko na madina kar ku kashe su ana kar ku yaƙe su nan duk wanda yake wannan area fa huwa aminun amintacce ne kar ku taɓa su hatta yuqatilukum fihi sai dai in su ne suka fara kawo muku farmaki duk da cewa harami waje ne da Allah ya haramta a yaƙi ko a zub da jini Allah ce to ku kar ku fara amma in kuna zaune suka yi amfani da wannan dama wai ai harami ne musulmai suna girmama harami ko ka taba su ba za su rama ba suka kawo muku attack da yaki Allah ce kurama kurama fa in qataluukum faqtuluhum idan suka yaƙe ku suka kawo muku farmaki anan har nan suka biyo ku cikin harami Allah ce ku maida musu martani kazalika jazaa'ul kafirin wannan shine sakamakon da ya dace da kafiri mai tsangwama ka bige shi ne kawai ka nuna masa addinin za ka yi shi don ba ka hana shi nashi ba don ka hana shi nashi ba kada ka yadda kafir yana gwada ka yana gwada ka kana ja da ba har ya samu lagu yana zuwa zai abin nan ka rike shi ya ji daban kake kawai da makamantansu in ji Allah subhanahu wa ta'ala irin waɗannan ayoyin ba a ba a son sai yanzu a ce ana koya wa jama'a boko haram da kuma suicide bombing ina fata an gane ba a son yanzu musulmi mai rauni maru'a za ka ga yana an haka yana an haka za ka ga yana ƙasa ƙasa ko a tv yake kallo a gida bari ku gani in an sha ruwa ina fata an gane Allah ya ce kazalika jazaul kafirina wannan shine sakamakon kafiri fa in intahu Allah ce idan kafirai suka hannu suka dena irin wannan ta'addanci da tsangwama da tsokana da takala suka dena kai suka musuluntan ma suka hannu daga kafircin suka bar shirka suka rungumi addinin musuluncin to fa inna Allah lalle Allah gafurun mai gafara ne ga abinda suka yi in wani kafirin shi ya floating shi ya shirya yadda aka tada bom a masallaci wani kafirin shi ya ziga aka je aka ƙona garuruwan musulmi aka musu kisan gilla aka ƙona musu masallatai aka fidda su sai yau gashi ya musulunta in Allah tunda ya musulunta ce duk asar da ya a can baya Allah ce na gafarta masa fa inna Allah gafurun Allah mai gafara ne rahimun kuma mai rangwame da jin kai ina fata an gane ko to irin waɗannan su ne ya kashe musulmi musulmi ya yi mutuwan shahada zai tafi aljanna yana kan hanya ta shiga aljanna ƙofan shiga aljanna sai ya ga kafirin da ya kashe shi shi ma yana ƙofan aljanna za su shiga tare ah sai musulmi ya kalle shi ah, ya haka ya ce ah kai waya haka ina fata an gane shine manzo Allah ya ce Allah yana dariyan waɗannan mutum biyu din akwai hadisi akai Allah yana dariyan mutum biyu kamar suwa ya manzo Allah ya ce musulmi ne kafiri ya kashe shi a wajen yaƙi ya yi mutuwan shahada ya je shiga aljanna shi ma kafirin da ya kashe shi ɗin kafin ya mutu sai ya musulunta shi ma aka zo aka kashe shi a wani filin dagan shi an da wannan alƙa almaktulu zai shiga aljanna sai ga alƙatilu ɗin shi shi ma zai shiga aljanna sai suna kallon juna ya aka yi bulus ya ce kai kali ni a bolos na ni a bolos na zaka ce khalid dai ina fata an gane to sai suna kallon ya ne kai ma ya ne mu shiga akwai bayani a ciki mu shiga dai ina fata an gane ko to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah yana dariyansu Allah yana musu dariya ina fata an gane ko Allah ce fa in tahaw fala fa inna Allaha ghafurur rahim kamar yadda Allah ce qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin ina fata an gane ko na'am وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا فاتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين الله ما أوكاكين سركية سوى أندا suka ce muku kule din nan kuka ce musu cas to Allah ce wa qatiluhum ku ci gaba da ku ci gaba da yakan su kawai da fada da su ku ci gaba kar ku kakkauta kar ku sassauta kar ku saurara musu har yaushe ya Allah hatta la kuna fitinatun sai ran da kuka ga duk fitina da tsangwama da takala din nan da suke nuna muku sai ran da kuka ga sun dena kun ci lagonsu kun karya su wa yakuna dinu lillah sai ran da kuka ga lallai sun bar addinin Allah in kawai yayi walwala ba tare da tsangwama ba fa inin hau idan kuma kuna cikin fafatawa da su suka ce sun mika kai ku yi haƙuri sun daina takalanku ku je ku yi addininku ku yi shari'anku ku yi abunan abubuwanku yadda ya kamata ba mai sake magana to Allah ya ce ku kyale su fala'u duwana yanzu kada ku sake nuna wata gaba illa ala na sai ga azzalimai tunda sun yi withdrawing sun yi surrender sun ce sun janye Allah ce ku kyale su kada ku sake nuna wata kiyayya a gare su yanzu kiyayyan ku ta koma illa ala zalimina sai ga azzalimai mabarnata a bayan ƙasa masu son yaɗa fasadi da alfasha su ne kuma za ku sa gaba in ji Allah ina fata an gane ko Allah ce ash-shahrul haram duk wanda ya yaƙe ku a watan haram watannin da Allah ya haramta yaƙi a cikinsu inna iddata shuhuri inda lahi, isna ashara shaharan fi lahi, yau makhalakar samawati al'adu min ha arba'atun hurum akwai watanni hudu da Allah ya haramta yaƙi a cikinsu uku a jere sannan kuma ɗaya akwai wata biyu tsakani kaga zulhijja zulqa'ada da zulhijja sai muharram watan sha ɗaya na kalandar musulunci da watan sha biyu sai watan farkon shekara watan ɗaya na farkon shekara sai kuma a tsallake a je watan rajab kusan watanni hudu ma a tsakani to waɗannan watannin Allah ya haramta yaƙi a cikinsu ya haramta musulmi ya zub da jini kuma haramcin Allah ce tun da ya halicci sammai da kasai ma kafin ma a halicci mutane Allah ya haranta yaƙi a cikinsu to saboda ku musulmi ku masu biyayya ne ga umarnin Allah kada kafiri ya same ku a cikin waɗannan watannin yayi amfani da daman kuna biyayya wa Allah ba fa faɗa ba fa zubda jini kafiri ya kalli wannan ya using wannan opportunity din ya kawo muku attack a cikin waɗannan watanni Allah ce wanda ya kawo muku attack bi shaharil harami a watan haram kuma a shaharul haram ku maida masa martani a sama wata a cikin watan ku maida masa martani ina fata an gane wal hurumatu duk waɗansu wurare na hurumi wanda Allah ya sanya su hurumi kaman menene kaman masjidul haram na makka da na madina an haramta zubar da jini a wannan wajen an haramta kisan kai an haramta ta'addanci saboda menene saboda wurare ne amintattu man da kana aminan amma duk da haka Allah ya ce ana fatsai da kisasi kisas wanda ya kashe rai a cikin garin makka fa za a kashe shi ta hanyar menene ta hanyar annafsu bin nafs wanda ya kashe rai a kashe shi eh kar ku ji cewa ba a kisa an haranta zubda da jini an haranta kashe rai a cikin harami amma fa Allah ya ce ana tsai da kisasi kisasi mutum ne ya kashe mutum a cikin garin makka aka yi bincike shi ma sai a zo a zartar masa da menene hukuncin kisa mutum ne ya yi sata aka samu ya kai misabi shi ma za a zo a yanke hannun shi kaga an zubar da jini kaga an yanke hannu ta'addanci ne ga jiki amma ta'addanci na halal da Allah ya halalta kaga mutum ne aka kama shi yana zina da shaidu hudu za a jefe shi a kashe shi a cikin birnin cikin birnin makka ko da yana cikin harami ne shine Allah ya ce harami fa baya hana a tsaye da kisasi yawa kar mutum ya laɓe ya gudu ya shiga waɗannan wurare garin makka ko madina inda hurumi yake mutum ya ce zai abin da ya ga dama saboda ba a zub da jini ba a kisa wanda ya shiga wajen ya aminta to inda in, an ce wanda ya shiga wajen amintacce ne kai me yasa mutane ba su aminta daga barnanka ba ka shiga wajen ana dawafi kana sata ka shiga wajen ka yi sata ka shiga wajen ka fasa shagon gwal sai a kyale ka da sunan kai yanzu za ka yi abin da ka ga dama don wanda ya shiga wajen ba a kashe shi to kai me yasa kai ma ba za ka kame daga taba mutane ba to Allah ce duk wanda ya shiga waɗannan wurare masu tsarki na harami din nan yayi abin da za a masa haddi da kisasi ana masa ka ciro idon wani eh sai a zo a cire naka kasancewa inda aka yi abun harami ne ba zai hana ba ka yanke kunnen wani eh sai a cire naka kunnen ko da kuna cikin harami ka yanke hanci wani sai a yanke naka ka balle haƙori wani sai a balle naka ka gille hannu wani sai a gille naka shine kisas Allah ce famani da alaikum ya ku musulmi duk wanda ya muku ta'addanci ya taƙale ku ya tsokane ku kuna zaune ba ku ci ba ba ku sha ba ba tare da wani haƙƙi ba kawai aka zo aka muku ta'addanci Allah ce fa'atadu alaihi bi mithli ma atada alaikum kuma ku rama wannan ta'addancin kwatankwacin wanda aka muku je ku rama wattaqullaha ku ji tsoron Allah kada ku wuce iyaka in kun tashi ramawa ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah kar ku taba wanda bai muku ta'addanci ba ga wanda ya muku ta'addanci ku kyale shi ku taba wanda bai muku ba ko kuma ga iya ta'addancin da ya muku ko kuma sa sama da haka Allah ce ku ji tsoron Allah wa alamu ku sani fa a duk abin da kuke yi nan annallaha ma'al muttaqina Allah yana cikin supporting yana tare da masu tsoronsa wajen taimaka musu da ba su nasara da ba su rinjaye Allah yana tare da su na'am وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين نعم يعني أقول ما أسمى سلمتا نعم بسم الله ايه أشهد أن محمدا رسول الله kun yadda kun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah? na? shi kadai ba za ku bauta ba za ku hada shi da kowa ba? kun yadda annabi Muhammadu manzo ne na Allah? to mu musulmi mu ma mun yadda annabi Isa manzo ne na Allah kuma muna girmama shi muna sa sunan shi wa 'ya'yanmu cikin mu anan akwai isa masu yawa saboda muna girmama annabi isa amma a matsayin shi na annabin allah mutum allah ba dan allah ba kun yarda da shi a bayan haka ya sunan ki da hadi to yanzu wanne kike sa a musulunci Allah gane ko sannan ku rika samun hijab kuna sa hijab mace a musulunci ba wani sai ta yi aure ba ne take sa hijab no ko budurwa ce za ta sa hijab ne tana kowane cikin ta gaba daya Allah muku albarka Allah mun ne ba mu sanar da ko sai ku je ko da suka kawo kaja na'am sai Allah maɗaukacin sarki da yake muna maganan jihadi maganan yaki shin jihadi yana yiwa ba da tare da kuɗi ba bai yiwa jihadi yana buƙatan kuɗi mai ɗimbin yawa da tanadi sosai duk abinda za a yi faɗa da shi kuɗi ne ke saya duk abinda ake buƙata kuɗi ne a cikin jihadi sai an kashe kuɗi shine Allah ya ce to tunda akwai masu takalanku akwai masu ta'addanci akwai wanda suke cewa ba ku isa ku yi addini ba za su hana ku to Allah ya ce ni kuma na ba ku umarni wa anfiqu fi sabilillah ku rika kashe kuɗinku sosai ku rika fito da kuɗi sosai kuna kashe shi ta farkin jihadi ku rika tanadi wa jihadi ku rika fito da kuɗi kuna tanadi saboda jihadin ku sayi dukkan abin da za ku kare kanku da mutuncin iyalanku da ƴaƴanku da addininku da wuraren ibadanku da garuruwanku da duk inda kuke kasuwancinku da harkanku kada ku yadda kafiri ya zo har cikin gida ku zauna ba ku da komai abin da za ku kare kanku ku fito da kuɗi ku nemi abin da za ku kare kanku da ciyar da addini gaba wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ku yadda ku rika jefa kanku cikin halaka kafiri yazo ya tarar da kai hannu babu komai yazo ya yanka 'ya'yanka, ya yanka iyalanka yayi ta'addanci ya maka abin da ga dama ya tafi kana kallo kana ji kada ku yadda ku rika jefa kanku cikin hatsari irin wannan inji Allah kar ku jefa kanku cikin halaka kuna kallo kuna ƙauro mutum ya yi rowa ya ɓoye kuɗi kuɗinka kai na sayan bidiyo ne kuɗinka na sayan ah, plasma ne kuɗinka kai na sayan mota ne kuɗinka na sayan kaji ne a ce amma kuɗinka kana da miliyoyi amma baka da abin tanadi na miliyon ɗaya da zai kare mutuncin wannan dukiyar da iyalanka kana dilin da miliyoyin kuɗi amma baka da abin tanadi na miliyon ɗaya a kusa da kai kafiri ya faɗo ma ya yi fata-fata da iyalanka ya musu fyaɗe ya zaɓi ‘ya'yanka wanda yake so ya yi fyaɗe da su ya kwanta da su kana da miliyoyin kuɗi amma ba ka da abin tanadi na kare mutuncinsu na miliyan ɗaya Allah ya ce wannan jefa kai ne cikin halaka kar da ku yadda ku jefa kanku cikin halaka wala tulqu bi aydikum ila tahluka wa ahsinu kuma ku rika kyautatawa a rayuwanku ku rika kyautatawa mutane ko abokin gaban ne shiga hannunka ka kyautata masa inna allaha shi Allah yuhibbul muhsinina yana son masu kyautata kar ku rika endangering life naku da na addinin ku da na ku ta hanyar me ta hanyar rowa ta hanyar rowa kai wa kanka rowan abinda zaka kare kanka da shi kai kanka rowan abinda zaka kare addinin ka da shi sai gasa akan sayan abun duniya da zai da kyalkyali da zai kare ka mallaki abubuwa na alatu amma wani dan wannan zai nuna maka gaba ɗaya ce ka fita ya kwashe kana gani ya tafi shikenan sannan ai ka halaka in ji Allah subhanahu wata'ala a nan malamai sun yi bayani akan jihadi babban kalman jihadi idan aka faɗe ta a musulunci shine yaƙi tsakanin musulmi ah, masoyin Allah da kafiri maƙiyin Allah yaƙi na fafatawa wannan shine asalin kalman jihadi take magana a kai amma akwai tana ba da ma'anan wani jihadin yanzu misali akwai aljihadu bil lisan jihadi da harce jihadi da magana jihadi da alƙalami da rubutu jihadi da mimbari jihadi ta hanyar wa'azi jihadi ta hanyar kira jihadi gashi nan kala-kala jihadi ta hanyar kuɗi idan kafiri maƙiyin Allah ya fito da kuɗi zai yaƙi musulunci zai yaƙi musulunci ya je ya sayi filaye a gidajen rediyo da talabishin don ya yaɗa aƙidan shi ya yaƙi musulunci musulmi shi ma da mai ake yaƙan shi yanzu da kuɗi shi ma sai ya fidda kuɗi ya je ya sayi filaye shi ma a yi ta yaƙin yaƙin menene da menene yanzu kuɗi da kuɗi yaƙin magana da magana shi ma mutum ne ya zo ya yi magana ya yi magana akan addinin musulunci ya nuna addini ne na ta'addanci na taɓatanci shi ma a fito a yi magana a mai da martani a nuna addinin musulunci ba haka ba yakin harce da mai yanzu harce sai yakin alƙalami da alƙalami kafirai ne suka mallaki jaridu da rubuce-rubuce kullum su ne masu rubutu su faɗi kaza su faɗi kaza ku musulmi kuna zaune jarida ɗaya ba ku da ita kuma inda za ku mai da martani to an ci ku nasara an ci nasara ta hanyar menene rubutu in ya yi rubutu na ɓatanci kai ma ka yi rubutu ka mai da martani yanzu yaƙin rubutu da rubutu ne yaƙin alƙalami da alƙalami yaƙin bairo da bairo ina fata an gane manzo Allah sallallahu duk yayi amfani da waɗannan a lokacinsa kai akwai yaki mana a habaici da habaici an yi shi a zamanin manzo lokacin da ka mawakan Quraisha za su yi habaici wa manzon Allah a waƙe su zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su yi batanci ga addinin musulunci shi ma manzon Allah ya umurci wane ne Hassanu binu Hassanu bin Sabit shi ma mawaki ne na manzo Allah idan suka yi habaici wa musulunci da batunci musulunci sai wannan ya maida musu same martani same da mizanin wakan kafiyan da suka yi yanda rim wato wakan ta kare haka shi ma zai maida musu martani kaga ana yaƙi da yaƙi a ta hanyar mai yaƙin waka da waka yakin waka da waka so idan aka ce yakin ilimi sun fito sun kafa makarantunsu gaba ɗaya inda za su yaɗa aƙidansu da addininsu ka kai ɗanka su riddar kai ma yi ka fito ka gina naka makarantun ka kawo ƴaƴanka ana yakin makaranta da mene da makaranta yakin ilimi da ilimi ka isa ka yi kuka ka ce wani ya cire wa ƴarka hijabi babu to amma da yake kai ka mace an yi difitin ɗinka ta ɓangaren makaranta su ne masu makaranta ai yi difitin ɗinka dole ka kai ɗanka kuma su kawo musu sharuɗa da kwandishan na ɗaukar ɗanka wasu ce ba za ta sa hijabi ba ba za ta sa ɗan ba ba za ta sa doguwar riga ba minisket za ta sa shi kenan kuma su ce dubu ɗari za ka biya bayan an cire mata hijabin an cire mata ɗan an cire mata sutura an sa mata minisket sai kuma ka ba mu dubu ɗari a kan wannan aiki haka za mu rika karɓa kowane tam ina fata an gane yawwa kuma dubu ɗarin nan da za ka biya kullum da shi za mu ciki ta mu ƙarasa ginin cocin namu na gu kaza da kaza in kana da zuciya ka janye in kana da zuciya ka ce za ka gina naka gobe ai bai zalunce ka ba ai yawwa in kana da hujjan kuma ya ce in za su ci abinci sai sun yi addu'a sun rufe kuma da sunan Yesu kuma za ka gani a gidanka eh ah to ka ci ne ya gina nasa ai ba asara da mutuwan zuci irin wannan da takaice irin wannan filayen ne ba mu da su masu ilimin ne ba mu da su masu zana architect ne ba mu da su masu zana makarantar wanda za su koyar ne ba mu da su duk akwai dukiyar ne ba mu duk akwai amma tun da ka mace ka yadda an yi defeating ɗinka dama idan an yi defeating ɗinka a wajen yaƙi ka zama war capture ko ba haka ba ka zama to fursunan yaƙi sai yadda aka yi da kai aiki miƙa kai za ka yi kawai to haka al'amuran suke so jihadi yana nan daban-daban-daban ina fata an gane ko to akwai randa in an ga an ɓullo ta makaranta ka ɓullo ta makaranta an bullo ta rubutu kai ma ka bullo ta rubutun an bullo ta kuɗi ka bullo ta kuɗi yanzu kuma idan aka ƙure aka ce waɗannan mutane ya kamata mu kai musu hari kawo to yanzu ne za a yi na takwabi da takwabi ne ina fata an gane ko yawwa ina fata an gane wannan shi ne da fata Allah maɗaukakin sarki ya sa ya sa a gane musulmi ne ya mika wuyan shi kawai sai da kafiri yake masa shi ya mika wuyan shi duk wani abun da suke na ci gaba da kuɗin kai da kuɗinka ne to ya ya kai ya kai ka mika kai ina fata su su kadai Allah ya azurta su kadai Allah ya yi wa ƙwaƙwalwa? su kadai suka mallaki filaye su kadai suke da kuɗi yawa kai kwauro ne da kai da haɗama da tarawa kawai ka mutu ka bari kaga mutum ya mutu ya bar biliyoyi ya mutu ya bar fulotai ya mutu ya bar gidaje estate ma mala ya mutu ya bar abubuwan da ya kai mamakin su kuma bai tarbiyantar da mai gadon shi ba mai gadon shi ma ma malam shi ma in baka yi hankali ba da sai za ku rika yaƙi a musulunci kuma Allah kuwa haka za ka tara Allah ubangi ya rufa mana na'am wal الحج lillah لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الحدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أبا من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب so أنا أقول لك أن da bayanin kamar yadda Allah ya ce ya na anil a qul hiya mawaƙi tulin nas walhaj. ina fata an gane ana ciki din nan aka je interval aka je filin daga yanzu sai aka dawo kuma za a ci gaba da Shi shine uslubin qur'ani ina fata an gane ana tafiya ana baka kissa ana baka kissa can a ce an tafi interval sai a dauke ka kuma akai ka wani gucan in ka dan huta ka samu canjin abun nan sai a dawo da kai kuma a ci gaba da bayanin da da ake yi ina fata an gane ko tv kake kallo in kana kallon wani shiri sai kaga an yi tallan indomi da kaji da menene in ka gama haɗe yawo a in ka gama haɗe yawo kai calculation zaka iya ci ko ba zaka iya ba can sai a dawo kuma a ci gaba da bayanin abin da ake maka Allah ya ce wa atimmul hajj wal umrata lillah ku cikita aikin haji duk musulmin da Allah madaukakin sarki ya bashi iko ya je aikin haji ko Allah ya bashi iko ya je umra to idan ya je haji ko umran nan yayi yi su lillahi don Allah ya su lillahi don Allah wa atimmu kuma ya cika su duk abin da ake nema na aikin haji ka je ka yi tun ne ya kai ka kar ka noke ka ƙi yanda waɗansu yanzu yawanci da suke tafiya haji da suke shi yasa aka sassabe aka ce majority wanda ba su taɓa zuwa ba za a rika barwa suna zuwa sai ka samu mutum ya je haji amma ranar jifa sai ya ce eh, yaran shi su je su masa inda shi alhaji ne babba ya je haji sai ya laɓe ya yi ta barci amina kawai kan katifa ya ce lokacin jifa fa ya ce da Allah wani zo ka riƙe mu sai ya je a masa jifan a dawo amma fa hajin ne ya kai shi hajin ne ya kai shi ko kuma ka ji ya baya ce a da Allah akramaka Allah wanda bai samu kwana a minan nan ba me ya same shi a ce zai yanka rago ya ce to ragon rago za a yanka eh to shi kuma ka zafa idan mutum bai yi ba shi ma rago ne shi kuma kaza raguna hudu kenan eh a je a yanka sai ya wuni yana bacci a hotel raguna ka je nuna Allah lokacin raguna na zuwa ai shine lokacin layya sai ka yanka su ko lokacin hadaya sai ka yanka su amma nan abinda Allah yake so ka je ka yi jifan tsakuwa bakon ka tsaya ka yin ka je ka yi kayi ka je ka yi amma sai mutum ya nuna shi tunda akwai raguna su ne zai abu nan shi ne Allah ce idan kun je aikin hajjin nan ku daina daddatse shi ku cika shi ku yi shi cikakke in umran nema ka yi shi cikakke duk abin da aka ce in ka yi shi ka karya dokan aikin haji ka yi avoiding nashi kar ka yi faɗa kar ka yi jayayya kar ka yi husuma kar ka yi ashar kar ka yi tsintuwan kuɗin wani ka ɗauka matukan ba sanarwa za ka yi ba kar ka je ka yi batsa kar ka je finafin ka kai finafinai makka yanzu wani sai a airport in za a tafi lokacin da muke official za ka ga in an zo auna ka mutum an da bundles na abin nan cds kawai na fim ɗin hausa za a kai nigerian fim menene za a kai can haka za ka gani akai abubuwan da ba su dace ba Allah ce duk ku yi avoiding nasu ka cika hajji kuma ka yi shi with sincerity gawa lillahi ba don neman alfahari ba ba don a kira ka alhaji ba ba don ka rika takama yau arfanka talatin da bakwai duk inda ka zauna a'a Allah ce fa in usirtum idan maki ya shiga tsakaninku da aikin hajin ku yi niyya za ku je sai maki ya shiga aka ce ana yaƙi makiya sun datse hanya to Allah ce fa mastaisara min alhaji inda aka tsare kun ku yanka hadayanku anan ku yi aske ku dawo shikenan ba abin ku bashin haji ina fata an gane ko amma wala ta haliku ru'usakum kada ku yadda ku aske kawunan ku inji Allah hatta yabluga al-mahdi mahilla sai kun tabbatar kun yanka abun hadayan ku din faman kana minkum maridan wanda kuma ralura ta rashin lafiya ne ta same shi ya kasa aiwatar da aikin hajin mutum ne yana tafiya sai ya karye yana tafiya sai zazzabi ya kama shi na typhoid malaria yana tafiya sai wani ta lura da ta rashin lafiya ta kama shi aw bihi adam min ra'asihi ko kuma kwarkwata ya masa yawa a kai an hana mutum yayi aski sai ranan aski to kwarkwata ya yi yawa asalin wani sahabi ne kwarkwata suka masa yawa a zamanin manzo Allah har kwarkwatan suna gangarawa suna faduwa a kafadansa suna zuba manzo Allah da ya ganshi ce kai cutarwa ta maka yawa ta kwarkwata ce na maka izini je kai aski amma ka bada fidiya to irin wannan wanda ya same shi fafidiyatun ya min siyamin eh idan rashin lafiyan ya hana mutum bai wani abu ba to yayi azumi na kwana na kwana uku au sadaqatin ko ya bada sadaka ya ce da miskini au nusukin ko kuma ya yanka dabba fa idza amintum a lokacin da kuke cikin aminci peace babu enemy yanzu kuna free ku je ku yi aikin haji din har ku gama babu abokin gaba to Allah ce faman tamatta bil umrati wanda ya je tamattu'i ya fara da umra ya gama umra ya zauna ilal hajji yana jiran ranan haji ya zo to fa mastaysara min al ya yanka hadaya saboda yayi tamattu'i ya hada umra da menene da haji to zai bada hadaya inji Allah faman lam yajid wanda bai samu hadayan ba ragon da zai bayar fa siyamu thalathati ayyamin fil hajji ya azumin kwana uku a haji wa sab'atin idza ra'ajatum bakwai kuma idan ya dawo ƙasarsa Allah ce in ka haɗa ukun da yayi a Makka da bakwai din da yayi a gida bayan ya dawo tilka asharatun kamila kaga an samu goma cikakku kenan wannan hukuncin ga waye ne ya Allah zalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjid haram wanda ba indijin bane na makka shine zai wannan amma wanda dama yan makka din ne yan cikin garin makka da abin da ke attached to makka da kauyuka su ba za su yi wannan ba su ba su a hadaya ba sa ba sa ba sa abin ba sa azumi don ba hadaya wannan aikin kaga wanda ya zo nesa ya je a matsayin bako wanda iyalan shi da family shi ba mutanen makka bane ba zaunannun makka bane kullaha ku ji tsoron Allah a cikin dukkan hukuncin da na faɗa hukunce hukuncin yaƙi da rashin ta'addanci da nace kar ku ku takali wanda ya takale ku ku yi kaza wanda ya takale ku a watan harami ku kurama wanda ya takale ku a bai a masallacin Ka'aba kurama ku ji tsoron Allah cikin dukkan waɗannan hukunce hukuncin kar ku je ku ku fara yi kar ku fara takala ku ji tsoron Allah ga dukkan hukunce-hukuncin da aka ce ku yi an neme ka ka cika haji da umra in ka je ka ji tsoron Allah ka yi su cikakku kar kai abin da bai dace ba wattaqullaha alamu ku sani fa annallaha shadidul iqabi idan kuka saba wa Allah ya hana ku kuka yi to ku kwana da sani fa Allah mai tsananin uquba ne mai tsananin azaba ne la yu'azzibu azabahu ahad wala yusiku wa saqahu ba wanda ya iya dauri da hukuma irin na Allah ku kiyaye ni Allah mana albarka abin da ya samu kenan eh, yau yau an an karanta ayoyin da ba a so a duniyar mu ta yau ina fata Allah sa mu dace bismillah alaikum salam ya da yaro na'am asalin wanda ake ba wa tarbiyyan yaro shi ake kira alhazana kulawa da yaro da tarbiyyansa a hannun uwa ne uwa ce za ta ɗauki ɗan amma da sharaɗin za a samu tarbiyya a hannun uwan ana barin shi a hannun uwan ne da sharaɗin in ana kyautata zato za a samu abin da ake so na tarbiyyantar da ɗan zamanto zai samu tarbiyya na addini ko da koma da komai amma idan aka ga uwar ba ta da tarbiyya wataƙila shi ya sa ya rabu da ita ko tana yawo yawace yawace na karuwanci ko tana ɗauko maza ko irin wannan ta shiga dai kuma gantali to miji yana da radi ya ɗauko ɗan shi ya rike dama ana aje yaro a waje saboda inda ake kyautata zai samu nagartacciyar tarbiyya an fi kamanta shi ga uwa saboda suna tare idan aka ga manufa ba za ta samu ba miji yana ɗauko yaron shi wannan shi ne ta ni ma ban san hukuncin ba amma akwai matsawa akwai hana walwala yanda kai yanzu ake eh, kake walwalanka ka je inda ka ga dama ka zagayo ka je zariya ka zo nan ka yi tafiye tafiyenka kana shawagi a duniya to shi ma tsuntsun nan Allah maɗaukakin sarki ya sa shi ya yi shawagi ya yi walwala a sama ya walwala a sama ya tashi ya jira a kan itacen da yake so ya ci ɗayan itace ya ci kwaya ya ci wancan ci wancan sai ka zo ka killace shi daga nan da ka sa shi a keji fa ya daina tashi ya daina tashi a sama ya daina kallon sama ya daina shawagi a sama sannan abincin da kake shi fa watakila gero ne kawai shi kuma a filin nan da Allah ya sake shi Allah ne ya san irin abin da ya aje masa akwai wani kwaro zai kama akwai wani tana zai sauka ya dan tono ƙasa ya caccake shi ya ci ya ci wannan ya ci wannan ya hau bishiyoyin ƴaƴan itace kala kala ya caki wannan ya ci ya caki wannan ya ci ka zo ka takaita shi sai ruwa kawai sai wani tattasai da kake sa mai kullun yana caka kullun yana caka to ina ganin Allah walan akwai takura kuma Allah madaukakin sarki hatta dabbobi in ka kyautata musu ka musu adalci zaka samu rahaman Allah in ka musguna musu kuma to akwai matsala to ina ganin su irin su kanari din nan su menene gaskiya ba zan iya cewa ga hukunci ba ga dai su malam baba kusa wataƙila su za su sani amma ina ganin ni a karan ra'ayina akwai takura abu bayan ka za ka yi ci ba an bar shi ado to ban sani ba malam baba akwai wani abin da aka sani killace tsuntsu a keji a shari'ar musulunci manzo Allah ya hana na kyale su mana na tambaya duk wanda ya sani alhamdulillah yanzu Allah ya hana akwai ma hadisi illa na'am E caca ne yawanci caca ne da makamantansu haka za ka san alhamdulillah akwai ma hadisi akwai ma hadisi na'am wanda ya ce a cikin sallar magriba ne a raka a ƙarshe sai ya manta ya karanta fatiha to alal hakika wanda ya manta ya karanta fatiha a bayyane a wajen waɗansu malaman babu ma komai ne babu ma komai ne to amma a malikiya ne aka ce wasirru wasirru fi ma yusarru wal jahru fi ma yajharu zai yi menene anan zai yi ba'adi ne zai yi ba'adi in yayi din ba komai insha Allah amma yawanci kabli da ba'adi waɗansu ma kwata-kwata kabli ne kawai ma suke yi waɗansu ma ba'adi ne ma kawai waɗansu kamar mutum misali ya manta da sura ma ba sai ma ya yi kabli ko ba'adi ba tunda kawai fakara umar ta sar minu fatiha ta samu duk gashi nan amma tunda ana applying din wannan mutum sai ya yi ba'adi insha Allah shi ne hukuncin ba ta da yaya eh ina jin ana zaman lafiya kenan ina jin kuma ana dan kawo ana ga dan abun hasafi kan kai ana shi alhamdulillah. ina ji ana shigo da yar kaza ana shigo da yar kaza ana shigo da kaza ana shigo da kaza randa kuma aka iya iyayen shi sunan shi dan juma ranar dan juma za ta ce ina fara an gane ah, yau kuma dan juma tsirara eh an faɗa dan juma ina ji an samu matsala kenan to alal hakika mutum dai mace ta yi kokari ko namiji ma'aurata su rika nesantar da kansu wajen kiran ɗaya daga cikin ma'aurata da sunayen muharramai da aka sani a rika nesanta irin wannan sunayen irin muharramai haka a rika nesanta mafiya yawanci dai innamal a'malu binniyat akwai wanda zai aure mace sunanta ummi haka ake kiranta shi ma in ya aure ta yana kiranta ummi ummi din to kaga mu a Hausa suna ne to wani ya taba cewa ai haramun ne zihari ne ya kira ta da sunan baban shi ya kira ta mamana mamana kun ga ai ummi ne kawai wataƙila ummu kulsum ne ko kuma ummu menene ummu aiman ya kira ta ummi to kaga ba wai yana nufin ya kira ta yadda zai kira baba shi ummi ba inama al'amalu dai bin niyyat a duka kiyaye irin waɗannan a duka kiran shi dai da waɗansu sunaye irin mai sweet heart yawa a rika tattaɓo irin wannan irin su honi irin su mai star irin su jarumi na kun san su irin waɗannan yawa in ana zaman lafiya ran da aka baɗe kuma a jingine su a kira shi da waɗansu sunaye in aka yi sulhu kuma a dawon can ɗin duka dai Allah sa mu dace na'am amma ina da yau da zai saboda sanyi ba ko babu ruwan zafi a kusa zai iya taimama ko bai ruwan zai iya taimama in yana ganin in ya taɓa ruwan sanyin zai cutu kuma a babu abinda zai dumama ruwan da shi babu laifi ya yake mana babu komai sai dai game da wannan tambaya ta nafil filo akwai abinda yan uwa suke a masallace wanda yake gaskiya akwai gyara zaka samu ana sallah raka'a biyu na tahajjudi to dan zaman da za a yi a dan yi tasbihi a dan yi abin nan sai kaga ga waɗansu sun miƙe sun yi sauri kuma su yi raka'a biyu in between a gani ila raka'a biyun da ɗaya da za su yi ɗayan kuma kafin su ƙarasa ɗayan kuma an tada an tada sallah sai kaga suna ana sallah anan suna cikin masallacin suna tasu wata sallan daban wannan bai dace ba sai ka samu sun ce ai raka'a goma akai amma su sun fita a raka'a nawa ashirin ya kamata in ka bi imam ka bi imam idan kana sha'awan ƙara su kai ashirin idan aka idar sai ka koma gida ka ƙara yi ko kuma ka yi goman kafin ka zo sai ku yi goman da iman ka samu nawa kenan ka samu ashirin din amma liman ana yi raka'a bibbiyu ana sallamiya kafin ayi tahiya ka ga mutum ya mike maza Allahu akbar yayi Allahu akbar maza ya sunku ya Allahu akbar sai ka samu an tada yana bai karasa shi nashi nafilan ba sai kaga ana nan kuma mutane a birjik suna wata sallah don Allah mu daina irin wannan irin wannan zaƙule zakule mafiya yawanci zaka ga a masallatan alu sunna ake yin su mu rika yin tsantsan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina fata an gane ko mu rika yin tsantsan sunnan manzon Allah idan kana sha'awa zaka ƙara ba a hana ka ba da manzon Allah ce salatul laili masna masna fa in khashi ahadukum as-subha falyutir sallan dare raka'a bibbiu bibbiu bibbiu in ka kai goma da imam imam goma yake yi yayi goma aka sallame he ka je gida ka ƙara goma ko kuma kai goman kafin ka zo he kai tare da liman amma liman yana yi an sallame kafin ya je raka'a ta biyu kai ka tashi ka yi waɗansu shafshaf kuma ka tashi ka jona shi wannan kyawos ne hayaniya ne kawai a masallaci da Allah sallu kama ra'aitu muni usalli manzo Allah ya yi sallolin nafilan na a farko da sahabansa kafin ya daina fito babu irin wannan abu da Allah na'am sai wanda suka ce Allah suna so ba da jawo hankalin wa'anda ɓangaren mutane su gaba a halin mutane ba da eh. shawara ne Allah ba wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne Allah ubangiji ya saka da alheri dan akwai wanda za su gudu gudumawa bismillah masallaci da aka nemi taimako jikin masallaci bi wajen masu sallan kenan ko ba haka ba yawa in ka ji an ce masallaci ya taimaka bi ma'ana masu sallan ne suka taimaka saboda haka duk wanda yake da shi shi ma zai bada nashi guduma da contribution alhamdulillah wataƙila wani yana sai da yadukan wani yana da halin saya wani yana da abin nan da littattafai masu kyau wanda za a ba su idan suka musulunta alhamdulillah alhamdulillah ana maraba da shi za a ajiye ko bana ba ko bana ba a gama bayarwa ba za a je zuwa baɗi insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah waje ya saka da alheri ka san abubuwan ne wani sa'i in ka ce komai ya kai da mutu ya ga akwai matsawa akwai matsawa a ce kawo wannan a ce kawo wannan a ce kawo amma voluntarily wanda ya ga zai bayar alhamdulillah tu mai jari Allah sa mu dace to sai masu tsallaka sahu su ma idan mutum yana son sahun farko sai ya zo da wuri idan ya zo kuma ya zauna a inda yake ba a son a takura a matsa wa juna ana sallah ana jin haushi ana sallah ka ga mutum ga gabas ya yi haka saboda wani ya matsa shi ta ya yi haka yana kallon haka da makamantansu ana son a samu walwala wanda babu takura walwalan da babu takura ina fata Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. eh eh to akwai salatu tasbihi da waɗansu suka tambaya a wajen malam yusuf mai jamba illa shirka wal mushrikin wa dammir a'da'ana wa a'da'aka wa da'a ad ya qawiyyu ya azizu ya rabbal alamin اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من anta أنت hawa ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم تقبل صيامنا اللهم تقبل صلاتنا اللهم تقبل نفقاتنا اللهم تقبل للمعتكفين اعتكافهم اللهم تقبل للمعتمرين عمرتهم اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلنا من أتقائك من النار وجعلنا من المغفورين لهم ذنوبهم ومن الذين رحمتهم يا رب العالمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم فاعف عنا اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تجيرنا من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن عذاب جهنم ومن عذاب جهنم الله اللهم أدخلنا الجنة مع الداخلين وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين